Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo al'adun jama'a ko ina suke. Shirin namu na wannan lokaci za shi Najeriya masarautar zazzau, gidan ilimi da riƙon amana, mu ji kaɗan daga cikin tarihin lardin zazzau. saboda haka sai a biyo mu. Jikan mijaddadi Usman na zazzau. Kuma jikan mijaddadin a wajen matar shi. Na fa mijaddadi a wajen matar shi. Wadalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai sanin kowa ne dai tarihin yankin arewacin Najeriya ba zai kammalu ba muddin kaji ba a taɓo lardin ƙasar zazzau ba ko kuma kai tsaye mu ce Zaria. Wannan yanki dai mujaddadi Shehu Usman Danfodiyo ya yi wa kirari da cewa ai zazzau zauren sakkwatana. Masana da yawa sun yi ta rubuce-rubuce dangane da wannan lardi na zazzau. albarkacin ɗan tsakanin nan da mai martaba sarkin zazzau ke bukin cika shekaru ɗai-ɗai-ɗai arba'in da biyu yana karagar mulki wannan shiri zai kawo mai sauraro bayanai don ilmantar da mai sauraro game da wannan masarauta bari mu ji daga bakin alhaji mu'azu mai yaƙi ɗan asalin wannan lardi na zazzau wanda kuma ko barci ya farka zai iya amsa tambaya game da wannan masarauta ta zazzau. Ga Alhaji Mu'azu mai yaƙi. Zazzau ita ce tun kafin zuwan Shehu Usmanu Danfodiyo. An yi tarihi mai ƙarfi, zazzau ta yi yaƙe-yaƙe, ƙasanta na da faɗi, ƙasanta na da girma, ta yi daula daula daga ainihin inda zazzau take na yanzu har zuwa ƙasan Irda ƙasan zazzau ne kuma duk an yi ta'ammali an yi mu'amala a lokacin da ake maganan su nasarawa tsohuwa wanda a yanzu ta zama nasarawa state da wurin yanki da yake ya shafi kamar su kwara yanki da yake ya shafi niger yanki da yake ya shafi a wurare da dama saboda haka an yi abubuwa na tarihi abubuwa na tarihi ya nuna cewa zazzau ta yi zama tare da kano ta yi zama da shauran kasashe na hausa bakwai wanda ita kanta tana ciki an yi zama da kano an yi yaƙe-yaƙe yanzu ma akwai wasa da aka sani wanda ake barkwanci tsakanin kanawa da zage-zage jirgi wadda akwai irin shi yadda kuma inda da irin su da yawa da ya daɗa kawo mana danƙon zumunci danƙon zaman lafiya idan ka gangaro wurin maganar ilimi zazzauta shahara ta bunƙasa tun wancan lokaci har zuwa wanda lokaci da ake duk wani abu da ake magana na ilimi a jihohin arewa ko a najeriya duk wani mutum da yake ya zama ya bunƙasa shi babba ne na da da na yanzu ba wanda bai bi ko ya taso ko ya samu rainuwa daga ƙasar ko kuma zazzau ko zariya ba so a yanzu sarautar zazzau kusan za a ce ta kasu ne kisan gida gida gida har gida hudu akwai gidan wato da ake cewa bare bari akwai gidan mallawa akwai gidan katsinawa akwai gidan sullubawa domin lissafi din ya nuna kamar ko goma sha bakwai ko goma sha takwas ko ma sama da haka amma dai daga lokacin zuwan shehu usmanu an yi masu sarauta da dama wanda suka karɓo tuta misali akwai musa akwai akwai gidan yaro akwai kuma misali gidan sambo akwai gidan abdulsalami mai masallaci akwai abdulkarimu duk akwai su wayannan sun yi sarauta har zuwa kan lokacin da tura suka zo a lokacin da duk tura suka zo an tadda kamar misalin sarkin zazzau kwasau bayan sarkin zazzau kwasau akwai sarkin zazzau alu bayan sarkin zazzau alu an yi an yi ibrahim an yi dalhatu an yi jafaru an yi sarkin zazzau aminu a yanzu ana sarkin zazzau shehu idris isso. a gaida marigayi Sani Aliyu dau Masana daga manyan jami'o'i a ciki da wajen Najeriya da sun yi ta wallafe-wallafe game da tarihin masarautar zazzau. A wasu 'yan shekarun baya can wata kungiya mai zaman kanta mai suna Axis Research Agency tare da haɗin gwiwar masarautar zazzau sun shirya wani taro a Kaduna garin gwamna domin tattaro masana da suka yi wallafe-wallafe game da masarautar zazzau domin a sami kundi guda na tarihin wannan masarauta. Barista Aliyu Umar na daga cikin waɗanda suka shirya wancan taro kuma ga bayanin da ya mana a wancan lokaci. An ɗauki shekara goma ana wata shari'a tsakanin zance mutanen zazzau. masarautar zazzau da kuma gwamnatin jihar kaduna na wancan lokaci da aka kirkiro aka kirkiro wasu masarautu na gargajiya a kira su na gargajiya a cikin masarautar zazzau da kuma wasu manyan zazzau sun kalubalanci wannan abu da aka yi suka je kotu aka yi ta shari'a domin sun lura cewa a dokokin ƙasa da kuma sun nuna cewa ya kamata a duk wani abu na tarihi na jama'a a kare shi to sai muka lura cewa ƙirƙiro masarautu wannan ya nuna kaman ana raunana tarihin al'umma ne domin masarautun a nan arewa ba an kafa su ne ba sun taso ne akan kabilanci ba akan ƙasa ne yadda tarihin ya nuna kenan zaka ga a ƙasa ga kabilu da yawa ga yadda wannan abu na al'ada ya taso na sarauta har ya kai matsayin da ya kai ba wai sarautu ne na kabilu ba kamar da yake a kudancin Najeriya. shato ayyako ya kamata tun da an kai matsayin da yanzu an ce kasan zazzau ta zama ta ce masarautar zazzau ba sake tabanta ba kuma wannan abu an je kotu kotu ta amince da shi an rubuta a rubuce to ya kamata a kira a yi taro irin wannan na tarihin kasan zazzau ba wato ba tarihin masarautar zazzau ne ba tarihin zazzau ne tun kafin jihadin shofu don fodiyo har zuwa yanzu to yanzu shine abin da muka sa gaba ina godiya ma da rufari ba malle Allah ya ji kama da ki yaro Allah ya ji kama da ki sa'idu Allah ya ji kama yana ɗanya, Allah ya ji kama mashi Allah a cikin mulkin shi Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kamar yadda na faɗi, wancan taro ya sami wakilcin masana da yawa daga sassa daban-daban na duniya. Dr. Isa Abbas na daga cikin masana da suka gabatar da kasida a wajen wancan taro kuma ya yi mana bayanin kasidar da ya gabatar. Kasida ta akan yadda ba a birni muhimmanci dan ƙauyuka da tura suka zo suka karfafa birni fiye da ƙauyuka kuma a lokacin kuma ƙauyukan ne su suke ciye da birni din ƙauyukan nan su ake sa su suna yin su irin cash crops din nan su abinci da wasu abubuwa to lokacin kowa da kowa ya rija a kan birni whatever da za a yi da za a kawo na, jin daɗi a birni ake kawowa in hanyoyi ne in asibiti ne in makarantu ne idan wasu ma'aikatu ne ko wasu masana'antu turawa da duk an birni ake yi so lokacin duk an raja a karfin birni ya danganta ne akan yadda ƙauyukan aka tilasta su ko suna yin abubuwan da suke kawo kuɗi suke kawo su resources and revenues a nan duka ake kawo na to a lokacin shi ne nake karfafa cewa a lokacin ƙauyuka suna da ƙarfin su suna da affluence ɗinsu to wa'annan abubuwa ɗin suna da arzikin su to a lokacin ne lokacin da yadda ake wa'annan abubuwa tun daga farko har zuwa yanzu shine mai da ƙauyuka baya su poverty ya masu kanta ba karatu talauci da talauci da rashin karatu da rashin komi komi zaka je yanzu zaka samu a ƙauye in fact a lokacin ma yanzu ƙauye din masu masu ici da kansu bisa da ci da birni din tarihin masarautar zazzau dai ba zai yi armashi ba muddin ba a taɓo irin rawar da sarauniyar zazzau amina ta taka ba a zamaninta ita dai wannan jaruma zaka ji bayanai daban-daban game da ita Aisha Ibrahim na daga cikin shugabannin kungiyoyin mata a Najeriya kuma ta yi mana tsokaci game da wannan jaruma Sarauniya Amina na zazzau. Sarauniya Amina dai jaruma ce wanda daramtakan da ta yi a zamaninta yadda ta ci maza da yaƙi ta yi shugabanci mai nasara wanda kuma tarihi ya nuna bayan ta har yanzu ba a taɓa mace jaruma irin ta ba. Wannan kuma ya biyo bayan goyon bayan da ta samu a wannan lokacin na mabiyanta. Saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya nan gaba ma dora a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wa shirin ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri.